الله وأن فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن الأفضلي الرجاء لتاج لك بياني أكم أيها العبادة مصدر الإمام مالك بن أنا رحمه الله تعالى idan ba manta ba mun je kusan karshe dangane da bayani akan sujadar rafsanuwa idan mutum ya yi ƙari a cikin sallah ko ya yi rage a cikin sallah ko kuma ya samu kuskure a cikin sallah a darasin mu na yau darasi na 28 malam yake والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة ربكنوا أتكن صلى النافلة كمر ربكنوا أتكن صلى فريضة sai dai ana samun bambanci a wadan turare kamar haka illa da ya fi masa'il sai cikin matsaloli guda shida to suka kuma za mu iya fahimtar cewa sallan farilla dole ne sallan nafila ko ba dole ba ne to daga nan za ka iya gane sassaucin da za a iya samu idan an yi kuskure ko an yi rakanwa a cikin sallan nafila sabanin sallan farilla Inda sallan farilla waɗannan guda biyar dole mutum ya aiwatar da su kamar yadda aka ce wani lokaci za a iya samun kuskuren da za a ce ko bayan shekara nawa ne sai ka biya sai ka gyara in kada ta je lahira Allah ta'ala ya kule ka kan ku salawatin katabahunna Allahu alal ibad salloli guda biyar Allah ta'ala ya wajabta a bisa bayan su wanda ya zo da su kamar yadda suke to zai samu sauki a wajen Allah wanda ya sako-sako da su wannan Allah tabaraka ta'ala zai kama shi da dai yana da sallolin kafin jiri ana yi cika masa in ba ya da shi kuma shi ce ka kaga sallar nafila za ka yi ne don ka gyara ko don ka ƙara lada wa kanka ko don ka gyara zamanka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisul qudsi maza Allah yake Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli ma qaratuhu alayhi wa na bai ne bi kusanci zuwa gare ni ba sai da abin da na farlanta gare ni idan ka yi farilla sai ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala amma babban kuskure ne mutum bai yi farilla ba kuma ya kama nafila wanda mafiya yawan mutanen yanzu abin da suke yi ke sai ka samu mutum iyalansa bai ba su haƙoƙinsu ba iyayensa bai ba su haƙoƙinsu ba yaje yana ɗaukan ɗawainiyar wasu mutane da ba dole ba ne alhali da na farilla ba kai ba Allah ma da kansa yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bawa na ba zai samu kusanci zuwa gare ni ba sai da me illa bi zikri ma taratuhu alayhi abinda Allah ya farlanta maka yi kai ka sauke saboda kai baka inganta farillai ba ko kayan sallolin nabil fili tubu ne bayan da ba dole sai ka inganta farilla ka gyara domin ka samu kuskure baka falaka ba lokacin da kai nafila sai a dauki nafila ka tuka baka farilla kaga wannan zaɓi ne na Allah subhanahu wataala a cikin ko doke sai Allah ta'ala yake wala yazalu abdi yatafarrabu ilayya bin nawafil hatta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha zuwa karshen hadisin ko kuma bihi mutum ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa garin da sallolin yi bayan ya so ya fahimta gaba da aka yi tambaya suna tambayan kama za yin fiqun aka ce kulil afwa menene Shi ne abin da ya rage ga mutum zai ba da kyauta ko sadaka aka ce bayan abin da ya rage abin da ake nufi shi ne duk haƙoƙin da suka zamo dole idan ka sauke su to nan ne kuma ake ake yin kyauta ko sadaka ko ake aikin kai amma akwai haƙƙi a kanka akwai zakka a kanka baka da zakka baka je kana bada sadaka baka inganta sallan farida baka je ka kwana kana sallan nafila to dai dai kenan baka ba da iyayen iyayenka ba ka je ka dauki iyayen ka ko ka dauki wadansu kana ta muku dawainiya alhali ga iyayenka ne abin da ya kamata ka muku baka yi wannan ko mai hankali zai gane cewa akwai kuskure a cikin ala ayi hali والسهو في النافلة كالسهو في الفريدة إلا في ست مسائل akwai matsaloli guda shida inda aka samu bambanci mai girma na farko al akwai bambanci idan aka bar fatiha tsakanin sallan farilla da nafila wa sura ko idan aka bar sura wa sir ko aka bar koyewa wal jahr ko aka bar bayyanawa wa ziyarar raka'atin ko aka tsara raka guda wani bayani ba'd al-arkan ko kuma kamata wani rukuni daga cikin rukunin sallah ga misali na amma nabi al-fatiha ta bin nabila duk wanda ya manta suratul fatiha ya karanta fatiha ba cikin nabila ya zai ya kafara sura da ya kama sura juka. ya zallake fatiha wa tazakkara ba da ruku sai bayan da ya ruku'u sai ya tuna kun ga fatiha tana da karfi kwarai da gaske ma malam yake a nan shine kama da sai ya ci gaba da sallar sa kawai ba zai dawo ba tunda ya riga ya yi ruku shi ke idan da bai yi ruku ba zai karanta fatiha idan ya karanta fatiha daga baya zai dawo ruku zama idan har ya yi ruku shi kenan kama da sai ya ci gaba da sallah wa sajada kabla salam sai ya da kafin sallama saboda ragin ne wannan sallar na najila kenan bi khilafil fariida wannan sallar farilla bainahu inda yake ya riga ya yi rukuku sai ya tuna da karanta fatiha ba cikin raka'a wa yulqi tilka raka'a wannan raka'a ba ta da amfani zai je fadda ita ba zai yi misali da ita ba wa yazidu ukra sai ya tsara wata raka'an daban kamar yadda muka yi bayani a darasin baya wa yakunu sujuduhu kama zakarna fi tariki sujud sai kasance sujudan za kamar yadda muka ambata da wanda ya bar ruku'a ko kuma ya bar sujada fari mala ya bambanta tsakanin kabliya da bariya amma malamai suka ce ka dauki kabliya tunda kusan ne ita tafi abin nan karfi idan mutum ya sujadan kabliya to rikita rikitan da ya samu cikin sallah ya gyara shi to kaga anan a cikin fatiha an samu bambanci tsakanin sallan farilla da sallan nafila wannan shi zai gwada mana cewa karanta fatiha a cikin sallar nafila wato ba farilla bane ba kuma rukuni bane idan da farilla ne ko rukuni ne to da idan ka tsallake ba za a ce kai su gidan kabliyan ko ba ajiya ba domin saboda kabliyan ko ba ajiya ba ka gyara farilla ko nafila inda an bari sai an kawo a sallan farilla idan ka bar abin da yake dole ko kuma abin da yake rukuni to idan lokaci ya kure to wannan raka a su fitun ta lalace ba za ka yi lissafi da ita ba sai ka kawo wata raka'a a madadin wannan amma na ji labarin sai na gaba wa man nabiya sura duk wanda ya manta karatun sura cikin sallar nafila abin jahara ko inda ya kamata ya goye sai ya bayyana abin aw sirra aw jahra inda ya kamata ya bayyana sai ya boye ko inda ya kamata ya boye sai ya bayyana sunna ta cikin sallan nafila wa tazakkara ba da ruku sai ya tuna bayan ya riga ya ruku to lokaci ya riga ya gudu amma kazin ka yi ruku in ka tuna sai ka fita da karatun a bayyane ko da ka sake maimaitawa ka maimaita sura din babu laifi tunda sura ne ana iya karanta ta sau biyu ana iya karantawa ma sau uku ya danganta daga yadda take gudanar da sallah to idan yayi ruku kaga saboda ya manta koyewa ko bayyanawa ko tura ba za ta dawo ba tunda already ya riga yayi nisa malai ke kama da wala sujuda alai wannan tausayi ya wuce ba mu gidan kanka kaga bambanci domin saboda ko da sallan farilla mun kabar wannan littafi da tura da bayyanawa da koyewa suna layin sunoni ne to idan a can ne ya bari zai yi sujada amma idan a nafila ne ya bari ba zai yi sujada ba fala ke alai kuma ya tafi saboda nafila ba ta kai da karfi ba na وتذكر بعد الركوع da ولا سجود عليه بخلاف الفريدة طبعا سلم فريلا لأنه ومن قام إلى ثالثة في النافلة wanda ya raka a biyu sallar nafila ya ta iya maimakon ya sallama sai ya miƙe ya kawo raka ta uku ko ya yi shirin kawo raka ta uku فإن تذكر قبل آخر wasa رجع وسجد بعد الصلاة idan ya tuna kafin ya yi ruku'u na uku ko a raka a ta uku to bai nisa ba sai dawo ya zauna dawo ya zauna ko sajada ba da salam idan ya yi sallama zai yi da bayan sallama saboda ne saboda kan kayan da aka samu da kabi ke to wannan ko da ma a sallan farilla ma abin da yake kenan a sallan farilla abin da yake kenan mutum ya ciki ta sallar ya kamata ya sallama sai ya miƙe da ya miƙe sai ya tuna yakan ko ya yi ruku kuma in ya tuna sai dawo da sallah ta cika kuma zai su jiran ba ya saboda kare ne yi wannan simple ne amma inda za a samu sabani shi ne ana wa in aka da sadiqa idan a sallan nafila ya yi raka'a biyu ya yi tahiya yana son ya sallama ya tafi a sai ya miƙe ya karanta fatiha da sura sai da ya rufu sai ya tula a a raka'a ta uku ba nake to tamada sai ya zarge a dole wa bada rabi'a kuma ya zaki karo da gudu dun ba na ji da raka a uku sai sallan wuturi kafa da wuturi kawa. saboda haka idan ya yi raka uku an samu kafa da wuturi guda nawa guda biyu kenan in yayi wannan ya zo yi wannan an samu guda biyu kenan kuma la wutrani fi laila imana la wutrani fi laila wala nahar babu wuturi guda biyu cikin dare ko cikin rana yawan ne rana kamar yadda hadisi na aisha ya gwada shi ne sallan ba. aka bata a raka uku da annaha wutrun naha amma kuma tana layi farillai don haka duk mutumin da ya raka a biyu a sallan nafila sai ya miƙe zai kawo ta uku idan ya tuna kafin ya yi ruku ko da ya yi karatun fatiha abin da kafin ya yi ruku ne ya tuna to sai ya dawo ya zauna sai ya fice da manhajiya saboda dan garin da aka samu amma idan har yayi fatiha yayi sura yayi ruku'u kun ga kenan an samu kusan raka'a guda abin da ya rage kadan ne to sai ya garke ya yi raka'a uku ya sake yin hudu tunda dama na fi raka'a biyu biyu biyu ne ko hurhudu hurhudu daga raka babu babu daya sai wutiri kawai babu uku sai yin za ka yi shafa'i da wutiri kawai haka haɗa zuwa ba tare da an yi sallama ba ina fatan gari wata da الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السلام أما زي da kafin sallama. saboda me saboda ya gyara sallar ba amma wasu malamai suka ce ma babu suke da sa saboda na gila ne na gila ne tun kana yin zama kai ta giya bayan kai ta giya za ka yi sallama sai ka fasa sallama sai ka tashi da sake karo guda biyu ka yi ta iya ka ga dama ka yi sallama amma ka ga dama ba ka ba ka bi ce sallan nafila ne ya halitta amma sallan farilla ba zai yi don akwai iyaka amma sallan nafila ba maka iyaka ban ka ga dama za ka iya raka a tafa ma sallama ne raka a tafa sallama ne ko raka a tafa zama musu sallama ne ko ba raka a tafa ka yi zama daya sallama ne ne za ka yi ba. a nafila ana yanka, haka mafan da farilla farilla kai ne ba to ne da ke lalura ko da lalura ne ma a ce mutane suna sallah irin mutum masallacin nan ko ba su da yawa wani ma uka ce zai tsaya da sannan sai ce ku kai sai na kuta kowa ya tsara da bayan da zai iya tunkararsa shi ke nan liman yana ta yi suna jinsa saboda wanda bai rigi ba za a fara ba mutunta mai yiwa da daraka a hudu aka je aka yi kafa kenan sai ce musu to ya isa yanzu kan yayi sai juya ya shiga gaba ya za ya gyara sallah eh ya yi bariya ya zama da lura to amma ba ku kace zai ga ku kai ko kuma ku kai a cikin ku a wanda zai tunkare wannan lura ce lalura ne? yau waɗansu za mu yi ce a wasu za mu yi ce eh ba ma ala ayi halin ko da yake akwai abubuwa da mu wanda ake kiran su karabiyya wanda ake to kaddara ko da abu ya faru ko da abu ya faru to ga yadda za a yi domin a gyara amma kan wani yanzu ya tsaya da sanda ya abun nan amma da mabin diga wanda in ka taki a ce za a harbe ka amma kan da ya haka samu mai dabara wani zai iya kallon ka ta inda baya tsammani saboda kowa da yake hikiman da Allah tabaraka ta Allah ya bashi kuma wani ma hukaci da kake gani daman ya riga ya kona ta kashi kenan amma in ba ka da tsoro to sai dai ji tsoron Allah ya na wannan ikirariya ce kawai mutum eh bi kilafin qariba Eh? eh wanda ya kara sallah fatan fatin yawan sallan su sallan su ta baki kamar yadda wadansu malamai suka ambata lallai wadansu kuma suna ce zai abin nan zai eh, zai jada don ya gyara wato almushkila a nan shine idan muka koma baya za mu samu akwai malaman su da suka fahimtar cewa inda annabi ya yi jada kawai nan ake yin gida? amma inda kuskuren da ba a samu ya faru a zamanin annabi ba bai yi sujada a kai ba to ba mu ganin kabliya ko ba jiya. sai a kwatanta a gani idan ya yi yawa to ake sallah ta baki ko in bai kai yadda zai bata sallah ba a ba sallah haka zai saboda inda aka samu manzon Allah ya yi din wato bai wuce a lissafa to amma malamai suna daukan hanyar kiyasi in ka dauki hanyar kiyasi shine zai gwada maka cewa kiyasi abin da ya gwada an samu da kabiliya da bahiyan da aka yi a zamanin annabi da aka kwatanta su sai aka ga wato mafiya yawan kabiliyan an yi ne saboda rashi mafiya yawan an yi ne saboda ne saboda kari yasa suka ce duk wanda ya rage ya yi kabiliya duk wanda ya kara ya yi badiya wanda ya rage ya ƙara ya yi kabliya ko wanda ya ƙara ya rage ya yi kabliya saboda ne saboda nasosin da suka gwada kabliya sun fi yawa a kan labariya to kaga wannan kiyasi to a gargaɗin ne kuma ke samu waɗansu saɓani wani ya ce sallah da raka a biyu idan ka yi da su zama hudu to gaskiya wannan ganganci kamar abin ya yi yawa tunda kayan ka irin ta ko bai raka a hudu sai ka yi idan eh, gaskiya wannan raukanuwan ya yi yawa wannan duk ce wato sallah ta faɗi to kaga wanda yake askan asalin kiyasi zai ce sallah ba ta faɗi me za ka yi sai ka gyara ta da sujudan ba ba in dai har ya tabbata kuskure ne in kuma ganganci ne ko kaɗan ne ka tsara in dai ganganci ne sallah ta bashi dama saboda kuskure shi ne ake aka ba mu wannan kuce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana وزاد الرابعة وسجد قبل السلام بخلاف الفريدة سبحان صلى فريدة فإنه يرجع متى ذكر متى ما ذكر duk lokacin da mutum ya zai kare a sallar farilla da duk lokacin da ya tuna zai dawo kuma wa yasjudu ba'da salam zai sujada bayan sallama saboda kare da aka samu wa man nasiya rukunan min nafila duk wanda ya manta rukuni a cikin sallar nafila kan ruku'i aw sujud kamar ruku'a ko sujada ya manta bai yi ba wala mai tazakkar hatta sallama bai tuna ba har sai da ya sallama wa bala kuma abin yayi tsawo daga baya sai ya tuna kai sallan nafilan da nayi da sunan ko wancan lokaci ban bai ruku ba ko ban yi sujada guda ɗaya ba to ya zai yi mala yake fala ta alai babu babu mai mai wannan sallah ta riga ta wuce kenan sallallahu alaihi sai dai kawai hada da istighfari eh, eh. bai hada da istighfari bi khilafil farida kaga sabanin sallar farilla farilla kamar ta ruku'u kamar ta sujada a ce don abin yayi tsawo tasha ba zai yi ba in dai sallar farilla fa ina yuriduha abadan Allah yake har abada zai saki bai ta ya zai yi maimaita ina zo la ta warware da yawa ya ci abinci ya shiga bayan gida ya yi kaza kuma sai ya tuna cewa sallan da yayi ta farilla ta ranan kaza akwai ruku a ko gida da bai ba abin da malamai suka ce a lokacin sai ya kokari sai ya zo sai ya je alola idan ya yi alola sai ya zo ya kafara idan ya yi kafara wannan wancan raka'an nan da bai mata abin nan nan ba zai yi biya ka ka kudurta zuciyanka sai ka biya idan ka biya kuma sai ka yi sujadan ba a biya saboda bai saboda an samu kayi da yau in ka yi ka biya ma babu laifi ina masu an gani kaga sabanin farilla da ainihin na filar kenan kun kuma kai kazu ka rude kai ba zika sake sallan gaba daya kawai abuja shi ke shikenan kana iya sake ma amma dai kare a ta baka dama ka yi yanzu saboda ka gyara wasu sallan to shine abin da malam yake faɗa a wannan ya rukuna min an-nafila ka ruku ya yusujud ولم يتذكر حتى سلم وقال فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيد أبدا يعيدها أبدا ومن قطع النافلة عمدا wanda ya yanke nafila da gangan ya yi raka a ɗaya saboda wani dalili kawai sai ya fasa na karasa ɗayan ba wannan babu laifi gare shi ta wata magana amma wata magana masabar imam malik sallan nafila da azumin nafila in ka riga ka shiga to ka dawo ba idan Allah ya ce kada ku ba ta ayyukan amma kafin ka shiga bai zama dole ba amma idan ka shiga kai na ka raka daya sai ka yanke Allah yana jin ka bakin sauran da azumi da ka fara azumin nafila da hanzi ko da rana shikenan sai ka karya ga masafar malikiya to Allah yana jin ka baki sai ka biya da tun farko da baka fara ba amma tun da ka fara ka sa kan kaji kuma malamai suna da fahimtar cewa duk abin da yake na nafila in ka ga dama ka yi in ka ga hagu na ka bari in ka shiga cike sai ka ga za ka fasa kana iya fasa ba tun da nafila ba dole ba ne ko kuma aikin nafila ba dole ba ne za ka yi ne domin neman lada to tun da ba ka son ladan a wannan layi idan za ka canza da wani layi ko ka ban don kwata-kwata ba ka ina ba an gane sai yanke sai zai eh, a yi sallama da tun da zai yi sallama ko da bai yi sallama kuma an yi kabbara yake da wata sallah wacce ta baki saboda haka idan daga baya sai ya zo ga masabar malikiya sai zo ya fi ita amma su abin da su ma kuke faɗa a nan ne ko da an shiga sallah din to ka shiga ka cika saboda ne saboda Allah ya ce sun yi kiyas sun kafa dalili da wa atimul hajj wal umra ka dinna da mutum ya fara ba zai amma to amma da dama daga cikin malamai abinda suka ce in dai aikin haji ne ko umra ka fara to dole sai ka cika saboda ne saboda aya karara ta ce wa atimul hajj wal umra ka dinna to amma nafila sai ka fara sai ka fasa sallan nafila ko azumin nafila sai ka fara sai ka fasa sai aka ce kuma dole ne ka cika da wani nafsi idan aikin haji ko umra ka fara da ka fasa sai aka ce a dole ne ka cika ko da ma ta lalace ya zo wata shekara ko wani lokaci ka gyara ba? ka ce menene dalili ya saboda Allah ya ce wa sunnul hajji wal umra lillah fa in uhsirtum fa mastaysara min al to kaga wannan akwai nan to amma wancan ba babu nasiya don haka su suna da fahimtar cewa idan ka zo kana sallar lafiya kai raka a daya sai ka zo ka shiga sallar farilla to gurguje ka karasa sai ka ka ga babu bukatan ka yanke bayan ka zama wannan kuma sai ka zo ka jikita bayan ka jikita ka yanzu suka ce a gurguje ka karasa to ni ma ina ganin wannan ya fi amma in ga za ka yanke ni kuma ina da fahimtar asalar cewa in ka yanke to fa ka yanke ne saboda wani hadisi da manzon Allah ya ce ku uqimat al-farida fala salata illa al-maktuba idan an tare ikaman sallan farilla to babu wata sallan nafila kuma sai farillan nan da za a yi saboda haka in kai raka'a da ka yanke ba mai tafiya ba saboda ni yana da fahimtar cewa ko da azumin nafila ne idan ka fara in ka yanke shi ba sai ka abin nan mutum da daga sosai da yawa maza Allah ya ce mutum yana sallar na bila ka yace liyafa ina ga yace liyafa dole ne amma kana iya bada uzuri ka ce ina azumi ina azumin nafila saboda haka ba zan karya ba amma abin da hadisi ce ka je idan baka azumi ka ce in kana azumi ka karya abinda wani hadisi ya faɗa kenan kuma da yake ka karya da ke tafiya ba saboda haka muna zaune da aka yi da yiwuwa sallah zahar kai baka san ina zaune ba sai kace Allah ya zaka malam fana na shirye na musamman gida kace a doki kenan Allah mutum je na ga kaji na ga menene ne kuma yana azumi na na da'a na samu ruwan gani na kora shi kenan wannan ne Allah ya bani al'ada abin da ya sa nan na ji abincin ta na abin nan daman ka shirya wannan abincin, ka gayyace ni ne saboda me saboda kana son ci abinci idan ban ci abincin baran ka ba zai yi ke za ma ake bambanta ake cewa inda za ka yi su mutum ka ce masa bismillah to ko ba na yau da kullum ba sun gargaje mun bismillah ni na azumi sai na je in ga shinkafa da wake da yiwa da shinkafa da wake da mai da yaji yanzu ka shinkafa da wake da mai da yaji za ka yi misali ka yi abin da yake ban saba ce a gidana ba yau ban jin samu farfesu in jin samu kaza in jin samu kaza to kaga wanda zan nada lokacin da nake nadan nan ana ta kiyana ta rayuwa ana ta fanki da ba abin da yake so kenan kai kuma dan kai na ta karuwa to ko da azumi ne da nafila aka ce maka kariya kuma annabi bai ce a ba bai ta inda ake samun ainihin bambanci dalilin da ya sa muka ce duk inda muka je wata gaba za mu yi bayani wasu masaba idan ka dauko akwai abin da idan ka dauko za ka samu yayi karo da hadisi ko ban yayi karo da hadisi hadisi za mu dauka na annabi na aje maganar kowa kuma komai girman sa mun ba aiko maka wancan musulmi ba annabi ya ka aiko maka to ko da a yanzu ne ko da a yanzu ne limanin ku ko shehun ku ko malamin ku ko wane ne duk girmansa bai kai matsayin mata ne tarihi na ba saboda kan yi faɗi magana kuma ga hadisin annabi ya faɗi magana to kaga gyale na za ka yi ka dauki nan manzon Allah to ko ba mun kai ne aka ce ya faɗi magana annabi ya faɗi zabalin nasa na annabi za ka ɗauka saboda maganar mahaifinka wannan ita ce ka'ida ba kowane littafi ne yake ɗauka a jefar ba ba kuma kowane littafi ne duk abin da yake cikin za a yi shi ba ya sa dole maka zo karantarwa ke bayanin abubuwa sun lalata an gane wannan mutane kenan don haka wa man kaza an fila ta amdan duk wanda ya yanke na fila da gangan aw taraka minha rakayatan ko ya raka a guda aw sajadatan ko da ke rak'atan aw sajadatan yana nufin ko ya ruku a ko sujada amidan da gangan a adana abada wanda ya sake har abada da hukunci guda biyu ya ambata mana a waje daya na farko na riga na yi bayani wanda ya fara nafila ya yanke kamar yadda wasu suke da suke bayani wannan yana da yanki yana da yanki ya yanke tun da nafila ne ba su ba amma mutumin da ya zo sallan nafila ya ce to tun da na nafila ce shi ba zai yi ruku'u ba ko tun da na nafila ce sujada ɗaya zai yi ba ɗaya wannan gangan ganganci ta fata ba kuma Allah ba zai gane saboda ba ba shi da mai haka amma mutumin da ya zo sallar Nabila ya ce to tun da sallar Nabila ce da lafiyarsa da ƙarfinsa sai ce shi ba zai zaya ba zai sallar Nabila a zaune ya karatun fatina da sura a zaune ya yi rukunsa a zaune ya yi sujadarsa a zaune sallah ta yi ko ba ta yi ba saboda ne sallah ta yi ko bata yi ya jama'a saboda ne eh? to saboda annabi ya ce duk mutumin da ya sallar nafila a zaune maimakon ya yi a tsaye ba tare da wani dalili ba to za a ba shi rabin ladan wanda ya sallar nafila zai to wannan nafi shi yake gwada mana cewa ashe kana da ka yi sallar lafiya a zaune alhali lafiyar ka ba ku wata lalura amma ka fi lafi ba banda mutunta farilla kan baka yi bai inda za ka iya tsayawa sai ka jira yau ba ka kai a zaune to sallar taro ke gaba da ya ka sani to kuma saboda wannan nasi da aka samu karara akan cewa mai sallan lafiya an baki dama ya zauna shi za a kai masa rangwame amma babu hadisin da yake mai sallar nafila an ba shi dama a cikin nafilan ya zaɓi abin da yake so ya yi ya ba abin da ya baya so an gane ko da bambanci wa man kana hada fi salatihi duk wanda ya ajiyan zuciya ko ya ajiye numfashi a cikin sallah falakai alaihi babu komai gare shi illa an yanki ka bi hurufin sai dai idan yayi fitar da harafi idan ya fitar da harafi kan to yayi kari zai kuje da ba'adiyya to ne ne jiyan zuciya saboda ba su rai ko saboda wata cuta ko wani kana cikin sallah ne kai ne kana haka wasu idan suka zo fassara sai su ce wanda ya gyaran murya don kai gyaran murya kana hana a ba'adiyya da ka karanta a can baya yasa da bambanci nastanahu ko shi ne gyaran murya mun yi bayani a kan baya zama hudu ya mutum ya zo numfashin sai na abunan sai ya ajiyar zuciya to ya danganta wani lokacin da zai ajiyar zuciya sai za ka ji haruka zuciya wani kuma mai ya zo masallacin da sauri da menene ya zo ya shiga sallah ya daman ya biya koki abincin bai sauka ba yana nan kuma da yi sauri ya zo ya ga sallah to kafin dole na kwakin su zaka yana wani abin nan musamman ma a ce ko liman da zai karatu to can akwai inda zai dole zai samu ya dan yi numfashi ya dan yi ajiyar zuciya haka to kaga idan mutum ya haka babu komai amma in ya fitar da harufa hmm, ko da yake ajiyar zuciya ko wani ne hmm, yana da wahala amma dai ala ayi halin idan babu harafi babu komai idan akwai harafi kuma to saboda ka kitar da wani abu ko an samu tarin wani abu wanda yake bayan cikin sallah to sai mutum ya yi su gida. sujada wa idza sahal imamu bi naqatin aw ziyada to yanzu za mu shiga hukuncin liman da wanda suke sallah a bayansa idan liman ya yi rafkanuwa bi naqafin aw ziyada da rage ko da kari fa bihi al-mahmum wanda suke bayan sa sai su yi masa tasbihi ya subhanallah wannan ba da dama kuma wanda ya gane sai ya tasbihi yau wannan lokaci zaka samu masu tasbihi din mutum da ko biyu ko sai dai kar a da liman don ko ruɗa shi ko kuma za ku rufe kamata yayin za a yi tasbihi subhanallah a yi shi a nabe a shi da yadda dace kuma wannan ya samo asali ne daga hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh lokacin da manzo Allah bai samu daman ya tafi wata unguwa lokacin sallar isha yayi ana ta maganar sallah babu manzon Allah a kusa to karshe sai aka samu abubakar ibn abi kuhafa ta ce masa yanzu ya sallah shi kenan sai wuce tun da dare yayi an tura sosai ya fara sallah sai ga manzo Allah ya zo da manzo Allah ya zo sai kabbara sai ya shiga to mutane da suka gama Allah ya kabbara ya shiga ya bi ka zo ne ke karantar da mutuwa don kana liman sai ka zo ka samu lokaci ya koya ka abin nan sai ka zo kai ta faɗa wallahi wadansu liman ba za su yi sallan ba sai ya zauna ya ce sai ba sun yi sallama assalamu alaikum ke to ku gama addu'a ina jira mu ku gama addu'a ina jira saboda ina ganin sun da shi an naɗa shi ko na ɗaiɗaya ne to ya za a masa haka sai dai a yi ta jiransa ina yanzu wani lokaci ake ce to akwai ka'ida karfe kaza da kaza shine lokacin shiga sallah amma in mun ya tura za mu dan ƙara minti uku ko minti biyar in bai fito ba za mu tabbatar da wuri abin da ya kamata kenan balle yanzu mutane da yawa kuma suna da hidimomi da yawa wani daurewa ya sai fara abin da yake kamo hanya ya zo sallah to kaga saukin kan manzo Allah sai ya shiga ya shiga to su mutane abin ya ba su mamaki saboda ne saboda ba ta yi ba wanda ya zo da Qur'ani ya zo da musulunci ya zo ma da sallan gaba daya mala'ika ya koya masa sallan wai an ce kuma ya zo ya bi wani sallah kai wannan ba zai yi ba shine mutane sun suka kama tafi wannan tafi ne da ka sani haka mata ce abubakar ibn abi kuhafa shi idan yana sallah baya waiwaya ko menene baya waiwaya da yaji tafin ya yi yawa da ce kai akwai ya da ba shine ya waiwaya sai na waiwaya zai ga ake annabi ne ya shigo shine mutane wato suka yi maka tabi don ya gane gaba annabi ake kuma abin da ya sa suka yi tafi din saboda zuwa zamanin jahiliya lokacin aikin haji da menene a cikin dakin kaba tafi suke yi wallahi wannan yana daga cikin da yake mummunan dabi'a ce don annabi ya hana yana daga cikin abin da ba mu san yin islamiyya su kai, ana koya wa islamiyya islamiyya ta fi da waka lamuka an wa tasbiya abin da aka koya musu kenan ta fi da waka yaro fa yana da wani abu guda duk abin da za ka zo ka koya masa da tafi da waka da menene to shedan zai rinjaye da shi akan abin da yake da amfani kuma sai ya gagare shi ya za ka ce in ma za a muku waka ba ana a yi muku waka ba amma banda maganar tafi ya yi yawa za ga wani kuma karatun islamiyya idan mutum ya yi ta da muka na mata tafi raf raf raf sai a ce ne sai a ce kaddaro a yi kabbara kuma ya ji daɗi amma ka zo ka koya musu alihun ba un ko menene dama in baka dan sa waka ba yin yara ne in baka dan sa waka ba zai wahala su yanzu aka ce to tun da waka akwai inda za ka yi amfani ya ka to wajen karatu sai kai kokari ka koya musu har yanzu da dama daga cikin yara yadda idan suka samu mai murya wanda ya iya karatu yake abin nan yana koyar da su karatu su sun dauka wasa ne ba su dauka alkur'ani ba ne sai yaro ya yi girma ya yi waye da su sai gane o oh, ake wannan alkur'ani ne da bambanci da waka me yasa me yake jan hankalin su a lokacin da suke yara saboda wannan dadin muryar da yadda ake riyawa shi ne ke jan sai su addu'a aka ce wannan za a yi amfani da shi a wannan waje amma kai kuma da kake karanta karantarwa kana da dadin murya kana da abin nan kuma ka mai da abin ya zama abin da kake cin kuɗi da shi don ka je lahira za ka yi bayani sai dai ka yi amfani da shi domin waɗannan yaran da menene su amfana wanda ba musulmi ba lokacin da ka je za ka karanta musu Qur'ani yanzu ni da malam Kabiru muka je za mu yi wa'azi za mu karanta da Qur'ani na ka yi kira? amma wanda ba musulmi ba to za ku wasu za wasu sai a ce shi yanzu ya gabatar da karatu wani idan ya ji sai da zama wani ya dan fara haka ya dan fara dan girgiza haka nan to ji jiwa zai ji kauya to yasa wato da kulli makanin mafa wato kowane wuri da abin da ya dace da shi ya fanta ne ke shi ne Abu Bakar yanzu ko Kuha bai waiwaya bai waiwaya ga annabi yake na sai dawo da baya Wato ne sai dawo wato yanzu ne sai dawo da baya sai maza Allah ya gwada maka shiwa ya ci gaba wannan duk yana da tabbatar mana da cewa dun ta kowa daraja a masallaci ba lallai ina fata an gani ka ji kowa ilimi a masallacin, ko ka ji kowa ilimi ko daraja ko menene ba lalle ne a baka limanci ba ka samu wani wanda ake ganin ya cancanta al'asari ba za Allah yi maka ishara ya ci gaba shi kuma yake ya dawo da baya sai manzo Allah ya wuce ya kammala musu sallah bayan ya kammala musu sauran da aka tsere masa ya tikita suka jira shi ya sallama bayan an gama sallama shi ne ya eh, to kai abu bakar da na ce maka ci gaba da sallah ne ana ka ci gaba da sallah ya bai kamata a ce kan abi muhamma ya jagoranci annabi sallah ba bai dace ba amma ba ya yi godiya wa Allah ya ce alhamdulillah tunda har annabi ya amince zai bi shi sallah da zaga yi ya samu rakanan gaibin kenan har annabi ya amince da bi da sallah kuma shi yasa a ƙarshen rayuwar manzo Allah yake cewa mu Abubakar fa li salli bin nasi sai kuma ji wa Abubakar ya salla ga mutane saboda daga wannan waje ya gwada cewa ya fi cancanta ya jagoranci mutane inda lokacin da yake da rai ba da lafiya ba ya fitowa ya kance ku yi umarni wa Abubakar ya ja sallah akwai lokacin da aka sa Umar dan Khattab ya ja sallah za Allah ya ji murya na Umar mai dan Khattab dun da mun saboda mujar su tana da girma da gajiya kan gani za Allah ya ce Allah bai yi da wannan ba yake a samu Abubakar wannan yana daga cikin dalilin da ya sa Ahlus Sunna wal Jama'a suka rike cewa Abubakar ke yake gaba da Umar kuma Abubakar ke yake gaba da dukkan sa tunda murya sai annabi ya ce Allah bai yi da wannan ba ya za a yi da abubakar yana nan a gabatar da umar da ba zai yi ba saboda su kuma sahabbai ba su tashi ba ya za in dai da abubakar to abubakar ne in babu shi kuma zai da zuwa ne ya da bai zuwa tunda annabi ya gura isharori da yawa sannan kuma maza Allah ya kara da cewa idan wani abu ya same ku a cikin sallah to ba wannan za ku yi ba sai ku yi tasbihi sai ce ai na mata ne shi ne malamai suka ce to in kana sallah da mata saboda muryar su al'aura ce sai su yi tafi idan wani abu ya faru a ce kai limamin mata ne da ba ko wannan tsari za a iya sanya mata a sanya musu limamin su wanda yake namiji ne to idan ya zo ya yi kalma a cikin sallah subhanallah idan suke maka ko tafi za su maka tunda annabi ya ce ai tafi na mata ne kamar ya ce wato tafi na mata ne a cikin sallah mata zai su yi tafi ba ba

mata ne ake musu sallah ko maza ne liman yayi kuskure sai su ce musu subhanallah saboda yadda ake faɗi muryar mace al'aura ce wato akwai inda yake shari'a ta kayyade amma yanzu kana karanta da mata sai ka ce wata mata da ta yi karatu wata ta yi za ta yi karatu sai ka ɗauki kuɗi tunda muryar ta al'aura ne ko kuma za ta yi tambaya sai ka kunyan kunyanka tun da muryar da al'aura ce eh kun gani saboda haka akwai inda shari'a take ainihin bambantawa ko take tokace amma an kai jam'i gaba da su da matsala Allah ne yake a tafiful nisa ai wa inna man tafiful nisa ya yi tafi na mata ne wato saboda shiriri kan su ne wanda idan aka zo wani abu ya faru abu tsoro ne ba ko abin da kai ne ba sai ga suna jujjuya hannu ko da shi suka cinye amma kai idan abu ya faru ne aka ce mutum ya yi yanzu ba da ya karanta mana da mutuwa الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون aka ce mutum ya yi wannan to Allah ta baraka ta Allah yana masa salati kamar yadda yi wa malaika ta mai farko da rabbi mahallin shahid a cikin duk waɗannan bayanan da na kawo shine mutum da malam yayi idan kana sallah da liman wani abu ya faru to ayi tafsiri ba liman a ce maka subhanallah nan liman kuma bai gane cewa yayi kuma alhamdulillah mafi yawa maka ce subhanallah idan yakan taimaka wa limamai sai ga wani ya tuna kuma a the same time a the same time zai iya fahimtar cewa abin da ya yi kuskure din nan kaza ne daidai ne wanda suke rubewa Allah ya taimake mu wa in fajara wa'idatan ko ba nan bane to da yake bayani yana da alaka da juna insha Allah gobe za mu tafi wa idan kama imamuka da rakatai kuma gobe za mu kammala littafin insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu yi aiki da mu kai kusura Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت